sanarwa da ta fito daga ofishin kula da basussuka na ƙasa DMO ta ce bayani kan yadda aka rarraba kuɗaɗen ya nuna cewa bashin cikin gida ya kai naira tiriliyan ashirin ko kashi 68.1 cikin 100 na jimlar bashin sannan bashin kasashen waje kuma ya kai kashi 37.8 cikin 100 ko da yake sanarwar ta ce ministar kuɗi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmed ta yi hasashe cewa bashin da ake bin ƙasar na iya ƙaruwa kafin ƙarshen wannan shekara ta 2021 saboda wasu ayyuka da aka amince a gudanar da su a cikin kasafin kuɗin wannan shekarar ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris mikati ya nuna damuwa kan yadda ƙasar ke ciwo ko bashin duk da cewa gwamnatin tarayya na shirin daukar nauyin biyan basussukan daga cikin kasafin kuɗin na shekara 2021 amma kuma za a sake ciwo sabon rancen naira triliyan 4.2 wanda ya kai kashi ɗaya cikin uku na kasafin kuɗin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu. Muka bi maganar cin bashi a ƙa'ida tamu bashi a abin tsoro ne kuma abin gudu ne. To amma kuma idan ya zama dole a ci bashi bashi ba haramun ba ne saboda haka cin shi yana cikin ƙa'ida kuma duk duniya an yadda da cewa wanda yake da bukata ya shiga ko kasuwar hada-hada saka hannun jali ko kuma ya nemi wani wanda ya ci ya ƙoshi yake da rara ya ranci bashi a wurin shi ko a wurinta a shi kin ga tarayyar najeriya da ake bin ta bashin kaman naira triliyan 31 ko fiye da haka ma ba wani abin damuwa ba ne idan aka dubi karfin arzikin da Allah ya ma tarayyar Najeriya. Amma ga shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya tsokaci akan yawan bashin da kasar ta riga ta ci inda ya ba da tabbacin cewa whatever request that will come to the National Assembly for borrowing, we must, as a National Assembly, ensure that such funds, when borrowed, will be applied on capital projects for development of the country. A nan shugaban majalisar dattawan Ahmed Lawan ne yake cewa majalisa a shirye take ta goyi bayan karɓo duk wani bashi da ta tabbatar za a sarrafa shi ne wajen inganta rayuwar jama'ar ƙasa. Shi kuwa masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello, Farfesa Muntaka Usman, ya bayyana ra'ayinsa ne yana mai cewa. Inda suka nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu ƙasashen masu rika zuwa nan suna kawo kuɗaɗensu to da wannan nan za a iya cewa za a iya amma a halin gaskiya matsayinmu na ɗaliban ilimi akan falon tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma ƙasan matsala nan gaba. A yanzu dai 'yan ƙasa za su zuba ido su ga irin ayyukan more rayuwa da gwamnati ta ce za ta yi da kuɗaɗen da ta karɓo bashin su a cikin gida da waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.